assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai kallo da sauraro barkan kada sake kasancewa da mu cikin shirin mu na hausa ba da boba inda muke tattaunawa da malam aliyu muhammad dan hausa dan hausan galadiman katsina mutulakin hausawan afirka inda yau ma dai idan mu manta ba a shirin da ya gabata mun koro sai kuma lokaci ya halin sa wadda a yau zan barku da shi babban malamin namu a bangaren harshen hausa domin ya ɗora daga inda muka tsaya a karamar Allah bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to jama'a a hakika wato nazari akan fagen abin da ya shafi wato falsafa hausawa ta fannoni daban-daban nazari ne mai faɗi kuma muna ba da shawara ga duk wanda yake da ƙoƙarin bamu gudunmawa ta shawara wanda ya kamata mu ɗauki wani abu mu ƙara naƙawa ko kuma mu gyara ko kuma mu ƙara to da Allah kofa buɗe take don haka abin da muke magana shi ko za ka bada lambar waya tun da kayi wannan magana ba ta ina za a samu ka wani aliyu 0 66 74 65 90 haka Ah, mun yi magana akan abin da ya shafi harkar kiwon lafiya a mahangar hausawa to a mahangar tunanin bahaushe wanda har aka yi min tambaya akan ciwon kai wanda dai muka karkare akan ciwon kai to idan muka koma baya za mu kalli cewa wato dukkanin jinyoyi bahaushe ya yi nazarinsu waɗanda suke a nahiyarsa kuma yake tare da su a jikinsa ko kuma suke tare da shi a nahiyarsa nazari ba ƙarami ba kuma bahaushe kafin haka ya nazarci abin da ake cewa shi wannan ganga jiki namu gwargwadon nazarinsa mm. gwargwadon faɗinsa gwargwadon tsawonsa kamar yadda bambance wata karin magana da Profesa Ali Muhammad Bonzo ya faɗa ya ce duk girman mutum da ƙwarewarsa da tunaninsa da basirinsa. bai wuce iya faɗin abin da ya sani har ya buga misali da cewa da za a samu makaho wannan yana so ne in kawo misali akan iya fahimta gaba ɗaya mm. da za a samu mutumin da bai taba gani ba sai aka zo da shi aka cire aka yayi mai wannan makanta sai ya kalli zakara yana kan ganin zakara sai aka maida mai makanta sai aka tambaye shi ga raƙumi ya zo ya tambayar da zai fara yi mm. shin ya kwatankwacin wannan ya yi girman zakara da zakara ya taɓa gani mm. don haka duk abin da zan faɗa ni ma mm. wannan shine tunani na ilimi na idan naka ya ɗara haka kai mana uzi shi ya sa na yi misali da wani abu na masana don haka a fahimtar bahaushe ya nazarci jiki cewa wani sunduki ne wato halitta shi wannan wani sunduki ne wanda yake kamar mai zubin ganga wanda shi wannan jikin akwai abubuwan da ya tabbatar da cewa akwai abubuwan da suka yi shi ko kuma abubuwan da suke ba shi dama yi aiki wannan ba ina koyi falsafawa ina faɗar ta yadda yake nazarin ciwo bahaushe bahaushe wannan yanayin ya ba shi dama ya fahimci cewa akwai wasu abubuwa a jikin mutum waɗanda idan har suna lafiya halin jiki zai zauna lafiya idan suna aiki ba daidai ba jiki idan suka canza jiki zai canza amma idan suka samu daidaituwa wannan jiki kuma ba zai zama daidaitacce ba zai wato zai kasance mara lafiya wa'annan abubuwa wa'annan abubuwa ne wanda bahaushe ya yi nazarinsu bahaushe ya tabbatar da cewa a jikin mutum akwai zuciya tabbas jikin mutum akwai zuciya wanda shine ma idan ya tashi idan aka tashi wa mutum fada mun sani tun iyayenmu da kakanninmu ana cewa wane yana da zuciya kai wane mai zuciya yi ne ina sa ran mai saurare zai fahimce ni kuma zai ƙara yadda da wannan magana bahaushe yana cewa kai ai mai zuciya ake gaya wa buki ba mai dukiya ba sannan ana cewa kai wani ba shi da zuciya to kenan bahaushe ya nazarci zuciya shin wace zuciya wannan zuciyar ko ko wace zuciya to bahaushe ya fahimci akwai wannan zuciyar kamar yadda in ya yanka dabba aka cire zaka ji ya ce ba ni zuciyar rago mm. ba ni zuciyar zakara mm. kai har ma wani zuwa idan za a haɗa wani lakani sai a ce ba ni zuciyar kaza a'a a haɗa wannan lakanin da zuciyar jemagi, a haɗa wannan maganin da zuciyar akuya da zuciyar rawu kenan ya san zuciya ya san aikin zuciya mm. idan za a haɗa wani lakani ko wani abu na tasiri akan wani abu na ɓangaren zuciya na sarrafa ɗan adam sai a ce a nemo zuciya mm. me yasa bahaushe wannan tunanin na tabbatar mai saurare ya fahimci cewa lalle bahaushe ba yana kallon falsafar wasu bane tintini sannan ya fitar da falsafarsa wace zuciya akwai ya fahimci akwai zuciya mai tsoka akwai zuciya mai ma'ana to wannan zai sa mu gane cewa kenan bahaushe yana nazari kuma na tabbatar wannan abu bayyananne kamar yadda wannan misalai suka gabata ba da haka idan a jikin mutum bahaushe ya yi nazarin cewa lallai akwai huhu wannan huhu din nan shi yake taimakawa wajen numfashi to a nazarin bahaushe lallai hakika bahaushe ya fahimci jiki domin jikin nan da abu gaban nan da nake magana a kansu ko kuma ake magana a kansu su ake wa magani to wannan masarrafa iska ya fahimci cewa zuciyar nan ita ke sarrafa dukkanin wani misali raye-raye da kuma wasu abubuwa na gudanar jini shi yasa idan mutum ya zo ya zamanto ya shaƙi wani abu ko kuma wata cututtuka suka faru na ɓangaren numfashi sai a fara nazari cewa to bari a raya ga wannan gabar wacce huhu yake aiki kenan bahaushe ya fahimci cewa ko hausa sun fahimci cewa masu maganin wannan bangare lallai huhu shi ke da alhaki ko shi ke da ruwa da tsoka ko kuma mu ke da wuka da nama wajen wato samar da wato numfashi fitar da iska da kuma sanyaya cikin jikin mutum wato duka dukkanin ruwaye don haka kenan idan rashin lafiya ta kama wannan gaba ta huhu shi yasa muke ganin cewa ana amfani da wasu itatuwa waɗanda suke taimakawa wannan ɓangare wajen dawo da wannan gaba wato ta ta ɗabi'a wato ɓangaren iska ta dawo ta yi aiki yadda ya kamata to don haka za mu fahimci cewa bahaushe ya fahimci wannan don haka bahaushe ya fahimci cewa gangar jikin mutum bayan zuciya ko bayan huhu akwai zuciya akwai tumbi bayan timbi din nan akwai mafitsara akwai koda a cikin ciki a cikin ciki mm. bayan kodan nan kuma wato bayan mafitsara akwai kuma mahaifa dukkanin waɗannan suna zuwa ne a mataki na ne a mataki na biyu a mataki na farko akwai zuciya akwai huhu a mataki na na ɗaya kenan akwai zuciya akwai huhu zuciyar nan shine akai magana na ba da misali akai sannan idan muka je mataki na biyu shine muka yi magana akwai ainihin wato shi timbi da nau'ikan sauransu hanta da sauransu to ja jamu da nisa abin da ya sa na kawo waɗannan maganganu ina son mu gane daga misalin farko da na yi haka waɗannan gabbai Allah ya halice su kuma haka mutum bahaushe yake nazarinsu yake sabar da magunguna idan suka samu matsala misali tun lokutan da suka gabata akwai tsirrai da bahaushe yake amfani da su wajen jinya idan aka zo aka ce a ah, to an samu wato matsala na na shawara shawarar nan za mu samu mafi yawa magunguna da ake amfani da shi cewar bahaushe ya san akwai wata gaba da ake cewa saifa a a cikin ciki eh, mm. lallai haƙiƙa, wannan gabar da bai yi nazarinta ba ba zai yi nazarin magungunan da suka dace da ita ba shi yasa ake amfani da itatuwan da suke wato magance wannan matsala duk da za mu zo gaba mai nazarinsu amma shine mafi yawa tana kas idan ta gaza yin aikinta sai a zuwa ɗauki wannan tsiron sai a yi amfani da shi amma bisa ilimi domin irin wannan tsaron da ake farfado da irin wannan gabbai za mu fahimci cewa suna da matsala idan har baka san yanayin ka'idojin sarrafa su a ka'idan magani ba to idan muka takaita wannan magana a nan wurin na maganar jiki za mu yi maganar jiki a gaba amma za mu gane cewa cututtuka waɗanda za mu shiga a gaba lallai bahaushe ya yi nazarin zubin jikin mutum ya gane matsaloli na yadda matsaloli suke shiga jikin mutum kuma ya gane yadda ake magance matsalolin gwargwadon darajar ciwo gwargwadon darajar magani domin akwai gabar da idan mutum ya zo yana fama da ciwon da ya shafi basir basir ɗin nan bahaushe sai ya maka tambaya idan sanyi ne zai tambaye ka ce maka farin sanyi ne da ka faɗa mashi zai gane farin sanyi ne idan ka faɗa mashi irin sanyin zai gane bakin sanyi ne idan ka gaya mashi gaya zai gane bakin sanyi ne idan kai mashi wani bayanin kuma zai gane wato jan sanyi ne shi'umin sanyi kenan amo sanyi amo sanyi zai gaya ma shi ma idan aka yi magana kamar yadda aka yi maganar cewa ciwon kai to daga faɗa ciwon kai ba a nan za a yi nazarin magani ba sai an shiga an yi bincike an tabbatar menene maso mun dawa haka idan mutum ya zo ya faɗi cewa yana fama da wato atini basir ɗin nan za a iya cewa basir ne busasshen basir ne ko ko basir ɗin nan ɗanyen basir ne basir akwai basir wanda yake mai majina akwai basir wanda yake kuma busasshen basir wanda za ka yi dada ne mai sauraro wanda yake tsaga dubara to wannan ne ke kawo wa sannan ne idan muka fahimci wannan za mu iya ɗaukar gabai mu kalli cututtukansu kuma cututtukan nasu mu fahimci alamominsu ba mun fahimci alamominsu mu fahimci tasirinsu ba mun fahimci tasirinsu mafahimci wato kuma yanda ake nazarin su ta fuskar magani maganin kuma wanda iri maganin nan da itatuwa ne a'a da tsirrai itatuwa ne ko kuma mu ce tsirrai ne tsirran nan daga itatuwa ne ko ko tsirrai ne kanana? maganin nan daga ma'adanai ne waɗanda suka shafi abubuwa tun daga ruwa abin da ya shafi duk wani abin da ƙasa ta ɗauka a'a maganin nan daga dabbobi ne dabbobin nan wa'anne iri ne manya ne ko ko a'a dabbobin nan wanda suka shafi abubuwa ne wanda suka shafi tsuntsaye a'a dabbobin nan ko ko wanda suka shafi wato ƙwari ne to dukkaninsu gaskiyar magana a harkar kiwon maganin gargajiya na afirka bahaushe yana nazari kafin ya afkawa gaba da magani ta hanyar haka yake nazarin abin da ya kamata a yi da fatan mai saurare da dukkanin kuma wanda yake mai magani zai iya ƙara nazari a cikin wannan bayanai wanda insha Allahu ta'ala da sannu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ci gaba da nazari insha Allah. To, mai kallon sauraro bayanin maganin magani kenan a ƙasar Hausa daga bakin ɗan Hausa wadda kuka ji mu cikin wannan shiri na Hausa ba da gobe da Bakoji TV ke kawo muku. Yanzu kam sai dai kuma mu tara a shiri na gaba mai duka ya kai mu madadin babban bakonmu Malam Aliyu ɗan Hausa kuma ɗan Hausan Galadiman Katsina muna godiya kwarai da gaske.